يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 watan rabi'u thani shekara ta dubu da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da takwas ya tara eh, kai ko to wancan din ma tara kenan eh, dan duk suna tafiya bai daya wacce ta daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin sharhu sunna na imam al-barbahari Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 21 inda mala yake cewa wa kullu shay'in mimma aujaba Allahu alaihi fana dukkan abin da Allah ya zartar masa da karewa yafna zai kare illa aljannata sai dai aljanna Allah bai zartar mata da karewa ba ita ba za ta kare ba wannara sai kuma wuta ita ma ba za ta kare ba saboda Allah bai zartar mata da karewa ba Wal'arsha haka na gadon sarautar ubangiji al'arshi ma ba zai kare ba domin sarautar ubangiji ba mai karewa ba ce wal haka na kujerar sarauta ubangiji ita ma ba mai karewa ba ce wallauha da kuma lauhul mahfuz allan da ubangiji ya rubuta dukkan abin da zai faru da bayi Walƙalama haka na alkalamin da ya rubuta abin da allah ya zartawa bayi wasura da ƙaho da mala'ika israfil ike busa a ciki duka bayi su mutu yi busa kuma rayukansu su dawo zuwa gare su laisa ya fina shay'un min hadha abada babu wani abu daga cikin waɗannan da lissafo da zai ƙare har abada to wannan bayani da malam ya mana a wannan gaba ina so ya sanar da mu ne kashe-kashen abubuwan da allah ya samar cewa sun kasu gida biyu akwai waɗanda ya samar da su zartar musu da ƙarewa da zuwa ƙarshe akwai kuma waɗanda ya samar izartar musu da ɗorewa da zarcewa da wanzuwa cikin abubuwan da ya samar izartar musu da wato ainihin wanzuwa akwai irin su aljanna wuta da sauran abubuwa masu kama da haka abubuwan kuma da ya zartar musu da ƙarewa ba za su zarce ba ba za su wato wanzu ba sun hada da irin su dabbobi tsuntsaye kwari da makamantansu don Allah ya tashi kiyama su zarce bayan ya gama hukunci tsakanin wanda suka yi zalunci a cikinsu za a ce da su duka su zama ƙasa ba a da buƙatar ci gaba da rayuwarsu an ƙarar da su ƙarshen su ya su shine tashin kiyamarsu to wannan su ne abubuwan da su kuma ubangiji za ta musu da karewa karkab ba za su sake ci gaba da rayuwa ba to shine mala yake sanar da mu wannan kudurin cewa lalle kana musulmi kana mumini ka san da haka cewa abubuwan da Allah ya samar ya kasa su kashi akwai masu karewa karkab akwai wanda kuma suke wanzuwa su ci gaba da rayuwa a gidan rahama ko kuma a gidan azaba ya danganta da kowanne inda ya samu kansa ciki Allah ya samu dace to sannan sai mala ya ci gaba da cewa thumma yab'athu Allah al-khalqa ala ma matu alaihi yawm al-qiyamah sannan sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya tashi halittunsa akan abin da suka mutu suna yi to zai tashe su a kansa a ranar alkiyama wannan gaba mala yana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala idan ya tashi bayinsa a ranar alkiyama zai tashe su ne kowa akan abin da ya mutu yana yi a duniya wanda ya mutu yana bin Allah a duniya Allah zai tashe shi mai bin sa a lahira wanda ya mutu yana saba wa Allah a duniya Allah zai tashe shi yana mai saba wa Allah a lahira saboda haka shi yasa ya tabbata a hadisi cewar abin da ake la'akari da shi a ayyukan bai ƙarshe ba farkon ba shine bahaushe ya samu yake cewa ba farkon ba ƙarshen saboda haka idan bawa ya mutu a kan yin abin kirki a ƙarshen rayuwarsa to rayuwarsa ta kyau ko da farko bai tashi akan wannan tsari ba kamar yadda idan bawa ƙarshen su ta kasance akan miyagun ayyuka da saba ubangiji to rayuwa ta yi muni ko da ga farko ba akan wannan tsarin yake ba so da haka ƙarshen shi ne abin da ake la'akari da shi to wannan gabar da mali ya mana ya kawo ta don ya sanar da mu haka cewar lalle mumini isan cewar karshen abin da ya mutu yana yi da shi ubangiji zai masa hukunci a kansa za a tashe shi kuma shi ne ake la'akari da shi to wannan ma'anar sanar da bawa shi ya zama cikin taka tsantsan da ƙoƙarin yin abin da Allah yake so saboda bai san a san da su za ta zo masa ba in ya dage da yin aikin kware a kodo lokaci to duk sanda mutuwar ta zo sai ta zo masa ta riske shi yana cikin aikin kwarai sabanin ya zama wato mai shagala in yana aikin sabo ake masa magana rika tunanin cewa to ai dai aikin ka na karshe da shi ake la'akari to me tabbacin ka wannan abin da kake faɗa na magana a sannan ma ba zai zama shine karshen ka ba ka iya rufe bakinka ka faɗi ka mutu ko ba yakin kirkin kake ba kana cewa ai akan akan abin da mutum ya mutu akai akan su za a tashe to shi ma wannan da kake faɗa gashi ka zo karshe baka san ka zo karshe so da haka sai ka zo ka cika da kana mai tabbatar wa kanka abin da kai ba mai kyau ba ne domin abin da mutum yi mutu kai za a tashi shiga shiga mutu akan abin da ba shi ne na kwarai ba har ma mai ce maka ka bar wannan abin da kake ba na kwarai ba kana gaya masu cewa ai abin da mutum ya mutu kai shi za a tashi shi kuma kama kana mai bintsirewa da bijirewa kamar yadda wani bawan Allah da muka zauna da shi a kawo <coughs> yake cewa wata rana ya ga wani abin mamaki na ubangiji yana zaune a gindin wata bishiya wani tsuntsu ya kama kuka yana ta irin yadda suke ya ce shi bai taba jin kukan tsuntsu da ya burge shi irin wannan tsuntsu ce dage ike ina cikin yin wannan kukan kuma sai fab ka shi ya faɗo gabansu ba rai ashe iya kukan da aka tsara masa yi ake so ya karar ya zo ƙarshe shi ma da yake kukan bai san ya zo ƙarshen ba shi ma da yake ƙarƙashi ke sauraron kukansa bai san kukan ƙarshe yake ba sai da ya ga ya faɗo a gabansa ya mutu ce ko ba wani maharbi da ya harbe shi ba wani abu aka kawai to wannan yana nuna mana cewar waɗannan abubuwa da Allah ya samar a ban ƙasa muke gani su zama mana izina abubuwan da ake faɗa mana na mai kirki ya zama mana abin la'akari saboda baka san a awa ko a minti ko kuma a sakan ɗin da ka cika ba kasancewa ka lafiya lau ba shi ne dalili na ba za ka mutu yanzu ba kasancewa ka kana cikin ciwo ba shi ke yanzu za ka mutu ba tunda wani ya yi ciwo shekara barkatai kamar wani malamin mu da ya koda mu a makaranta alo ana ce masa malam babba malam ibrahim abubakar sai da ya shekara goma sha bakwai ina kwanci ba ya iya kansa komai galibin duk wanda ya je duba shi baya tasowa idansa bai hawaye mutum ne ƙaƙƙarfa mahaddacin ƙur'ani karatu mai daɗi tun ma mutane ba su san karatu mai daɗi yana karatun ƙur'ani zai baka mamaki amma da ya ci gaban ɗaki faɗi bangaren jikinsa ya samu matsala sai da ta kai sai dai a kwantar da shi sai dai a tayar da shi in yana magana ma sai dai a kalli bakin a fahimci mai yake su har ta kai ma motsa bakin baya to da a ce ciwo ne mutuwa da sai a ce daga sanda ya faɗi ba a zaton ma zai shekare bai mutu amma sai da shekara goma sha bakwai a haka masu jiyarsa ma suna cikin tashin hankalin da Allah zai ɗauke shi da sun samu sassaucin yanayin da suke ci to wannan duk amfaninsa ka fahimci meye ya kamace ka kai me ya kamata ka bari ko ya zama lallai ka bashi can baka sa gaba da za a ɗauki ranka shi ne malai ke gaya mana wannan cewar bawa isa ne cewa za a tashi bayi ranar alkiyama akan abin da suka mutu suna yi a duniya malai ce fayo hasibuhum bima sha'a sai Allah subhanahu wata'ala ya tattauna da bayi akan abin da ya so yadda ya so shi ake cewa hisabi tattaunawa da bawa akan abin da ya aikata ko na alkhairi ko na shari to wannan tattaunawa da za a yi da bayi akan abin da suka aikata takan zama tattaunawa iri biyu akwai tattaunawa da bawa don a tabbatar masa da abubuwan da ina ta ku da barna shi da kansa ya zama wa kansa shaida akan abin da i ba zalunta su aka yi ban an masa hukunci da abin da aka hukunta masa to shi ne wanda manzo yake cewa man shal hisabu faqad uthiba duk wanda aka tattauna da shi akan abin da ina ayyuka to an game masa azaba ya kwana da sanin cewar azaba ce za ta biyo ba. kuma shi kansa ma tattauna da shi azabtarwa ce ga mutane ga aljanu ga mala'iku ga dabbobi ga duk abin da bawa isa ne da aka samar kuru-kuru suna gani ana cewa wani kana tuna da kai kaza ka ɗauki ran wani kana tuna sanda ka gidan wani ka ɗaukan maka kaza kana tuna sanda ka datsa hanya kaza ka kashe na kashewa ka ɗebi abin da ka ɗeba kai kaza to wannan ina daga cikin babin azaba ta ubangiji da ike bayan da suka saba masa to wanda kuma suke sabanin waɗannan to su ne wanda su kuma imma a ce ma ka wuce kawai an gamsu an yadda da abin da ka su ne waɗanda ba ma a tattauna da su akan abin da suka wanda manzo yake cewa cikin al'ummarsa akwai masu shiga aljanna dubu saba'in ba ta da an binciki ma kuɗi saboda yadda da abin da suka to akwai kuma waɗanda a wannan ɓangaren masu sha da tsira su kuma kawai bujiro musu da abin da suka yi za'a sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da su curiya su tarta su tun a duniya ba kuma zai tsare ta su a lahira to su ne wanda ake bujiro musu da abin da suka yi kana tuna kayi kaza ya ubangiji na yi kana tuna kaza ya ubangiji na tuna an yi haka ce to na zuba maka asiri a duniya tunda ka zama kana mai bi na kuma na karɓi ranka kana mai bi na a nan ma zan rufa maka asiri to shine waɗanda annabi ke faɗa kuma Allah ma ya tabbatar cewar wato wanda aka ba shi littafin sa hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to na za masa bincike bincike mai sauki za a tattauna da shi tattaunawa mai sauki ko dan bujiro masa da abin da ya a ce to da aka rafa mu asiri a duniya Anan ma za a rafa musu Allah karfa mana asiri to shine mala ya ci gaba da cewa idan ubangiji ya gama bincikar abin da bayi suka yi itattauna tattauna da su fariqun fil jannati ƙarshen al'amari wasu rukuni wasu jama'a daga cikin bayi sukan kasance a gidan aljanna sunan da suka tabbata kan imani da aikin kwarai wa fariqun fis sa'ir wasu kuma daga ciki za su tabbata a cikin wutar sa'ir ma'ana sakamakon sun rayu suna saba Allah da bin tsire masa wa ya ƙulu sa'iril khalqi sai kuma Allah ya ce da sauran halittu mimman lam yi lil baqa waɗanda ba a halicce su zan su wanzu su dore da rayuwa ba an zartar musu za su ƙare su zo ƙarshe sai ubangiji ya ce da irin waɗannan kuno turaba ko kuma ku zama ƙasa to su ne waɗanda Allah yake gaya mana a ƙarshen suratun naba cewar idan Allah yi hukunci ga bayi waɗanda suke dabbobi tsuntsaye wacce ta tunkuyi wata aka sa ta rama wanda ya ciki wani cikin tsuntsaye aka sa wani ya rama to sai Allah ya ce zama ƙasa to shine wa ya kulul kafiru ya laita ni kuntu turaba kafiri ma ya ga ka sai ce kai tona ina ma ni ma za a ci da ni zama ƙasan saboda ya ga abin da Allah ya tanda na azaba da wuta da take yunkurin cin waɗanda za ta ci mala'iku dubu saba'in na riƙe da kowane wato anin linzami na ta guda dubu saba'in a kowane ɗaya mala'ika dubu saba'in ina riƙe da shi amma tana jan su suna jan ta ga waɗanda za ta ci to wannan duk ma'anar gaya mana shi mu shirya wa wannan rana mai abin da Allah zai da mu kauce abin da zai fi shi da mala ya ci gaba da cewa wal imanu bil qisasi da kuma imani da sakayya da za a yi tsakanin bayi yau malkiyamaci a ranar alkiyama wani ya zalunci wani za a karɓa abin da ya zalunce shi da shi a memar da kayansa ya cuci wani za a saka masa da cutar da masa so da haka sakayya ce ta a yi amfani da ladan da bawa'i a biya wanda ya cuta ko kuma a ɗauko laifin da wanda aka cuta ya yi a ɗora wa wanda ya cuta in ba ladan da za a ba wa wanda ya cuta to ta haka ubangiji zai yi sakayya akan abin da bayi suka yi a ranar alkiyama wal imanu bil qisas da ba da gaskiya da sakayya ramuwa yawmal qiyamati a ranar alkiyama bainal khalqi tsakanin halitta kullihim baki ɗayansu bani adam wanda suka hada da mutane wasu ba da kuma wato dabbobin da ke farauta irin su zakoki zuwa su damusa zuwa su kura kare da makamantansu walhawa da kuma dabbobi masu cutarwa ko kwari irin su macizai irin su kunamu da sauran abubuwan da suka yi kama da haka masu illata bayi hatta lizarrati min zarra hatta daidai da jan kiyashi daga jan kiyashi idan wani kiyashi ya zalunci wani kiyashi sai ubangiji ya halarto da su ranar alkiyama an saka wa kiyashin da aka cuta daga wanda ya cuce shi to wannan ma zai faru hikimar sanar da mu wannan dan mu ce to idan har an saka wa kiyashi da kankanta sa ta kai kankanta daga kiyashin da wato ainihin icuce shi to ina ga kuma abin da ya fi kiyashi hatta ya ne ba li ba'dihim min ba'd har Allah ya karbo haƙƙin sashin su daga wajen sashi li ahalil jannati min ahalin nar za a karɓo haƙƙin wanda yake ɗan aljanna daga wajen wanda yake ɗan wuta tunda ƙarshe waɗanda suke tafiya wuta sakamakon munin ayyukansu ne idan aka ɗauki aikin lada in ma sun yi an karɓa aka biya waɗanda suka cuta idan zama ba sauran lada sai sun tafi wuta ko a'a ya zama cewar ba ma aikin ladan dama ba wanda za su yi aikin lada a karɓa ba ne amma laifin da suka yi an ci gaba da kuma tattago laifin waɗanda suka cuta ana ɗora musu aka yi wuta da su to wannan ubangiji su wata ala zai ci gaba da yin haka har sai ya ware wanda suka cancanci tafiya wuta sakamakon bintsire wasu da laifinsu da kankarar su da wanda za su tafi aljanna sai zama yan aljanna tafiye su aljanna sun dace ne sakamakon bin su da Allah da kuma wato ainihin sakai da Allah ya musu ta an cuce su ya kwato musu su da ba su lada ko kuma ɗauke musu zunubi a ɗora wanda ya cuce su to sai zama an karɓo haƙƙin 'yan aljanna daga wajen 'yan wuta wa ahalin nari min ahalin janna haka na ma za a karɓi wato haƙƙin waɗanda suke 'yan wuta daga wajen 'yan aljanna in ma akwai musulmi muminin da ya cancanci tafiya aljanna amma ya cuci wani wanda ba musulmi ba ba zai tafi aljanna ba sai an karɓi cutar da i wato an yi sakayya ga wanda i cuta sannan i tafi aljanna wancan kuma ya tafi wata to da haka ba mai shiga aljanna da wani haƙƙi na wani a kansa kuma yadda ba mai tafiya wuta da haƙƙin wani a wuyansa sai kowa an karɓo haƙƙin da ke gurinsa na wani an isar da haƙƙin gamashi to duk wannan abin da ke sanar da mu cewa mu dage wajen ganin duk abin da muka san haƙƙi ne na wani mai isar da shi zuwa game shi kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin hadisansa yake bada cewar inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan wa a'ti kulli dhi haqqin haqqan ubangijinka na da haƙƙi ka bashi kai kanka gangar jikinka tana da haƙƙi a kanka ka bata iyalinka suna da haƙƙi a kanka ka ba basu mai ziyartarka a matsayin bako ko kuma wato ainihin aboki da ya so zuwa wajen abokinsa yana da haƙƙi na karɓa da kyautatawa ka bashi ƙarshe dai kai annabi ce kai duk wani mai haƙƙi da ka suna da haƙƙi ba shi haƙƙinsa mutum ne ko dabba da rayuwa ta haɗa ka da shi to wannan shine mafita ka je lahira baka da haƙƙin wani ballantana ma a ce sai an kwato an bashi wa ahal jannati ba'dihim min ba'd har yan aljanna ba za su shiga aljanna ba sai an karɓo haƙƙin mai haƙƙi daga wajen wani dan aljanna ne dan aljanna amma kafin su tafi aljanna a duniya nan wani ya cuci wani kamar da yake faruwa yanzu da musulmi da musulmi kushe ya sa kai wa wani kage a'a jin ya zama wani abu ka zama ba isa kai masa sharri kasuna iri daban-daban ah, ba ga shi na ya faru da wasu a wani ɗan tsakankanin da aka zo aka yi hayaniyar boko haram kenan wani dama tsakaninsu da wani ba ta daɗi ya je ya cune zuwa darawa mutum gidansa cikin dare a ɗaure mai ido a tafi da shi ko mm-hmm. yi faɗa wasu a unguwar nan a ji a ƙari cikin abinci gidan tas a bibiye shi ko ba ɗaya wanda galibi suna yin haka ba wai daga koyi ai ba wahayi ake musu ba bari su ce mu je gidan wani shi ma shi ne zuwa ake a gaya musu to irin wannan ba za in ka cancanci shiga aljanna ba za ka tabba sai an karɓi haƙƙin wannan abin da sai an yi wannan sakayya sannan ka tafi aljanna Allah ka tsare mu wa ahlin nari ba'dihim min ba'd kai su kansu yan wutan da za su tafi wutan ba za su tafi wuta ba sai an karɓo haƙƙin wani daga wajen wani arnan da ya bi ta kan wani arnan kamar yadda rayuwar dabbobi take a daji mai karfi ya bi ta kan mara karfi to ko arnan da yake a nan ya bi ta kan ta arne wato ya cutar ba zai tafi wutarsa da ya cancance tafi mafi kolin wuta wajen azaba sai an karɓi haƙƙin wanda ya cuta ɗin daga cikin arna an bashi tana ce to dama dukkan ku 'yan wuta ne kai ta fita ka ma ta fita ka to duka wannan bayanin da malam imana zuwa wannan gaba ya faɗa don ya tabbatar mana da cewar Allah subhanahu wata'ala ne mafi hukuncin masu hukunci duk wani alkali duk wani shugaba da zai hukunta waɗanda suka yi ba daidai ba to bai kai ya Allah ba da babu abin da ya bari sai masa hukunci kaga mu anan hukuncin ka iya abin da kake iya yi zaka mai dan wani iyaka e bai wuce dai a ce kai hukunci akan matanka ƴaƴanka in abin ya bar gidanka ma wani bayar da ka iya kuma in a ce ma a gidanka akwai wani tsuntsu da tsuntsu wani ya cuci wani za ka kawo matsantsan ka ce barin cire maka gashi tun da ka cuci wancan ba za ka iya wannan ina ma ka kama shi bare ka saka masa kana gida ka shekara da shekaru amma baka san wani cinnaka ya cuci wani cinnaka ba to wannan alaysa bi ahkamil hakimin ake so a tabbata mana shin ba Allah ne mafi hukuncin masu hukunci ba eh ne? to wannan shine abinda malam wato ka wannan gaba don isnadin to babu abin da Allah zai bari bai hukunci a kansu ba ranar alkiya sannan sai ce wa ikhlasul amali lillah ina daga cikin abin da yake sunna manzo ya rasu ya bar mu akai ina daga cikin abin da yake na kudiri da lalle mumini ya zama akai shine tace dukkan aikin da zai yi ga Allah kada ya wani aiki na ibada da ɗarsa wani ba Allah ba a cikin ibada zama Allah yana fara duk abin da zai aikata na ibada Warri warrida bi qada'illah da kuma yadda da abubuwan da Allah ya hukunta ya zarta Allah yake cewa man eh, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada me san ya hadu da Allah samul qalam salim alim to ya aiki na kwarai kuma kada ya hada wani da Allah a cikin wannan aikin da ike yi na kwarai to shi ne ma ce lalle duk abin za ka yi ka tabbatar da cewar ka nufi Allah da shi kawai shi Allah yake karba yake sa kaiya ta kwarai aka ka kuma yadda da abin da ya hukunta ya zartar gabayi wannan abin da ya hukunta ya zartar gabayi mai daɗi ne ko mara daɗi shi sa sai ya guwar cewa wasabru ala la ka yi haƙuri akan hukuncin Allah bayan ka yarda cewar ubangiji ya hukunta wa bayi abubuwan da za su wakana da su to a abubuwan da ya hukunta ɗinnan akwai wanda suke da daɗi akwai wanda ba su da daɗi akwai masu raɗaɗi da ciwo to sai ka yi haƙuri akan irinsu sannan sai yardarka da abin da Allah ya hukunta ta cika ta zama cikakkiya dangane da abin da ya shafi wannan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat ya kare cewa wa bashiris sabiri Allah ya ce tabbas wallahi sai mun jarrabe ku da abin da bai kai ya kawo ba na tsoro da jin yunwa da rashin kuɗi da rashin rayuka da rashin kayan marmari wani a haɗa matuka a jarrabe shi da su wani a wara masa wasu a jarrabe shi da su Allah ya ce to da wanda muka yi kaɗan da wanda muka yi mai yawa wa bashirin sabir ka yi wa masu haƙuri kan abin da muka ɗora musu mai raɗaɗi albishir da abin da zai faranta musu rai su in ka yarda cewa da abin da Allah ya hukunta to sai ka yi haƙuri akan mara daɗin shi ne yadda ka ta cika yadda da abin da ya hukunta kuma in kasancewar shi yake hukuntawa to ba ka da matsala da bayansa sau da wani abu zai same ka cewa na kamar yadda muke yanzu mutum da zarar ije da kwana biyu na ciwon kai sai ce shi fa zargin wane yake shi fa bai yadda da wane ba kuma da nan bai san hawa bai san sauka shi ma a haɗa shi da matsala da zarar abin ya je kunnensa shi ma ciwon tunani ya same shi a shida ma haka wane yake kallo na yanzu ya zan ji da raina ya zan yi tashi zan daga nan gar in tafi ina wa ya sanna a inda zani ina na sani ba nan ba haka duk abin da ya faru da mutane sai ka dana ce ko kishiya babu hmm. babarsa ce a'a abokin aikinsa ne a'a kaza haka to ko ba daya wannan tunanin da ya sa a rai ya samu ciwo shi tunaninsa ba zai taba zama garai ba to duk idan ka yarda cewar komai da zai wakana zartacce ne daga ubangiji mai daɗinsa da mara daɗinsa to ko da wani ne sanadi to ciwon ka zai zama da sauki saboda ai koma dai waye ya zama dalili ka yadda ubangiji ne ke zartar da faruwar abin kuma shi ke kawo ƙarshensa kana koma gare shi ka kai kuka sai ya yi maka kuma wancan zamanka da shi sai ka ji baka da matsala saboda baka sa a ranka cewa ne matsalar ka amma in kasa shi ne matsalar ka to shi Allah ya masa tsawon kwana kai ma ya ma tsawon kwana ba ka sani ba kuma za ku zauna da shi to kaga za ya zama bakin ciki da shiga damuwa da jin ba daɗi to wannan shi ke kawo galibi mutum duk lafiyarsa duk girmansa duk ƙarfinsa sai zagon ya lalace saboda ya sa damuwa a jini ya hau zuciya ta kumbura abubuwa ga su to amma in mutum ya ɗauki wannan salon haƙuri akan abin da Allah ya ɗoro masa mara daɗi to sai al'amuran su da kyau wal imanu bima qala Allah azza wa jal da kuma ba da gaskiya da duk abin da Allah mai girma da buwaya ya faɗa duk abin da Allah ya faɗa to ka yadda haka yake ko ka fahimce shi ko baka fahimce shi ba dama basira da fahimta da Allah iya bayi hawa hawa ce wani daga faɗa sai ya gane wani kuma sai an daɗe ana yi to har ka kai ga sanda za ka fahimta ka gane ka yadda cewa yadda Allah ya faɗa haka abin yake bisa nufinsa da nufin manzansa wal imanu bi aqdarillahi kulliha da ba da gaskiya da hukunce-hukuncen Allah gaba ɗaya khairiha wa sharriha alkhairinsu da sharrinsu wa hulwiha wa murriha da mai daɗinsu da mai ɗacinsu mai zaƙinsu da daɗinsu da kuma mai ɗacinsu da wato ainihin rashin daɗi saboda haka wani abin zai same ka kamar da Allah yake faɗa wasa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sai ka ga abokai kana kin sa damun ka yake ba ka san sa ba ka jin dadin sa kuma shine alkhairin gare ka imma alkhairi na in an baka ba dadin ka ji ba dadin ka kuma ga Allah akan kare ma zanubin ka ko dauka ka matsayin ka kai baka san wani alkhairin ba ko ko a'a shi din da kake gani ba ka so to shi ne ya fi maka alkhairi saboda akwai wanda ya fi shi tsanani da muni ba ɗoro maka ba aka ɗoro maka wannan shine ma har bahaushe ya samu dama ice ka gode wa Allah ko kana bakin kura tunda kayan matsalar ka ta tsaya iya kura ta ci naman ka amma imanin ka ka tsira shi ta zo ma da kyau akan wanda zai rasa imani kura ba ta cinye shi ba ya fi ka asara to saboda haka duk abin da Allah ya ɗoro ko mai daɗi ko mara daɗi to karbi yadda kuma gare shi mara daɗi ne ka ce iyaye maka in mai daɗi ne nemi ya ƙara ma ita bata maka da wanda ya baka hmm. qad alima Allahu kuma Allah subhanahu Ta'ala, ya san ta abin da ya zartar ya hukunta din ba abin da ya hukunta ya zartar bai san shi ba sabanin mu bai sai ka zo ka aikata abu sai garin ya kai wallahi ba da sani ne ba amma shi ubangiji ba haka bai yanzu da ka juya kana kwance kana bacci ka na kafa sai ka ji kawai kwatsam ka doke plus kwalaba ciki ta tarwatsa ko wani ya kai haka ce wallahi ba da sani to amma shi ubangiji ba wani abu da zai wakana bai san da zai wakana ba babu shi duk abin da kaga yake gudana kamar wannan rediyon da aka sa ake ɗauka ce an riga an gaba ɗauka yanzu an danna yana yi ba za ka ji abin da ba shi aka ɗauka ba a ciki to anan mala abin da yake so sun da wani bangare na abin da ya shafi matakan kaddara guda hudu cewar duk abin da Allah ya zartar ya san shi kafin ya zartar da shi yana sanar duk abin da zai wakana tun kafin ma ya sa alƙalami ya rubuta kuma da ya san shi ya sa alƙalam ya rubuce ta tas abin da zai faru sannan kuma shi ne yake halittar abin lokacin sai ya wakana kuma sai ya so to su ne matakai guda hudu ya san abubuwan da za su faru kan su faru ya rubuce su sannan kuma sai ya so suke faruwa kuma shi yake halittar su su faru a lokacin da ya so faru to shine ne ya fara kawo mana qad alima Allah Allah ya san duk abin da ya hukunta ya san qad alima Allah mal ibadu amiluna Allah ya san abin da bayi za su aikata tun ba ba wa ila ma hum sa'iruna kuma ya san abin da za su koma gare shi ƙarshen da al'amarinsu zai zama ya san wanda zai fara da imani ya kare da kafirci ya san wanda zai fara da kafirci ya kare da imani ya san wanda zai fara da wato rashin kirki ya kare da kirki Wanda zai fara da kirki ya kare da rashin kirki duka ya san wanda. ya san da za su zo su rayuwar duniya kuma za su tarkata su koma gare shi lahira to duk abin da bayi za su aikata a duniya da ƙarshen yadda al'amarin zai zama a duniya da kuma a lahira ya sani la ya min ilmin lahi ba za su fita daga sanin Allah ba wala ya kunu fil ardina wala fi samawati kuma ba wani abu da zai kasance a akuya wa kana ya tabbata a ban ƙasa gaba ɗaya ƙasai bakwai wala fi samawati ko a cikin sammai bakwai illa ma alima Allah azza wa jalla face sai abin da Allah mai girma da buwa ya san da shi shine zai faru sabanin bayinsa duk karfin mulkinka duk faɗin ka sai wani abu baka san ya faru zana ta mamaki ina su dpo ina su kwamishina ina su waye garin ya haka su ma ba su yi baka amsa yadda kake ba ka suke ba su ma ba su ne ina na'urorin da aka sa duka ba wanda zai baka ta ɗauka ba ta ɗauka daidai ba ta ɗauka daidai ka kasa gano mai ta ɗauka ko ka za ka haƙura to amma ubangiji babu wani abu da bai sani to a nan gaba ɗaya abin da ke so sanar da mu yalwar ilimin Allah da kasancewar ya kewaye da kowane abu kad a hatsa bi kulle shay'in ilma ilmin Allah ya kewaye da komai to shi abin da mala ike so ya sanar da mutum ka sa wannan a ranka ka yadda da haka shi ya sa in ka san haka to magana ka saba wa Allah yakan yi karanci a tare da bawa to da ya san Allah yana sanar da abin da kamar yadda ya faru da baiwar Allah da take cewa da yatta ta ɗebo mata ruwa su ƙara a nono za su fita kasuwa sa samu abin da za su samu na riba da ɗan dama ta ci haba ya za ki ce a zuba ruwa bayan sayyidina umar halifa ya hana irin wannan ya tsawatar musulunci bai zo da wannan ba ce to umar yana kallon mu ne yanzu za mu zuba ruwa ya san mun zuba ruwa ta ce to in umar ba ganin mu ubangijin umar yana ganin ko in umar bai san mun yi ba ubangijin umar ya san mun to idan bawa ya san Allah ya sana ina sanar da abin da yake kuma yana kawo na aransa to sabansa zai karanci biyayyarsa za ta yawaita to da ya yunkura zai sabu zai sance to Allah ya san zai shi sa malamai suke cewa a babun tsawatarwa babu abin da ya kai ka san ilimin Allah ya kewaye da kowane abu saboda abin da zai zama tare da ka duk inda kake ta kayan kura za ka yi ba daidai ba ina sanar ka nayi sai ka kame da kayan kura za ka yi mai kyau eh yana gani ya san kana yi ko wannan ai dama abin da yake so sai ka kayan kura ka yi mm. sannan ya ci gaba da cewa wata alam ka kuma san cewa annama asabaka dukan abin da ya same ka a rayuwa lam ya kulle ya huɗe aka dama can Allah bai zai kuskure ma ba ba a tsara zai kuskure maka ba shi sa ka ga ya faru wa ma akhta'aka duk kuma abin da ya kuskure maka lam yakul li yusibaka dama ba a zartar da zai same ka ba to kaga in ka sa wani a ranka ina magana ku faɗa da wani ko ka ce wani ne abinka ko har wai ka yadda wani zai cire maka abin da Allah bai cire ma, ko zai samu to wannan rashin sa shi yake kawo ka ji mutum yana cewa ai daga amerika yanzu duk suna kallon abin da muke <laughs> suna kallon abin da muke to me za su yi maka wanda ba shi Allah ya hukunta ba ba mai ɗaukar ranka a cikinsu lokacin ka bai ba ba mai ƙara ma kwanaki lokacin ka ta mai naka na wani fargabar kaza to duk wannan imani da sanin wannan shi ke sa mutum ya samu matsaya tsakaninsu da mahalicci tsakaninsu da bayi kuma matsayar ta zama masa mai kyau mai inganci mala ya ci gaba da cewa wanda wannan magana da ya faɗa kutsire ce ta hadisin abdullahi dan abbas cikin sabon manzo da annabi yake cewa in yau alli maka ya gula in yau allai maka kalimatin ko ihfazillah ya hafazka kaza kaza kaza har yazo inda yake cewa da shi ka sani duk abin da ya same ka Allah bai hukunta zai kuskure ba duk abin da ya kuskure maka Allah bai hukunta zai same ka ya ko fito masa da abin karara ya ce kai da ubangiji zai zartar maka da abin da zai same ka bayi gaba ɗaya su haɗu akan za su hana ba su isa sana idan ubangiji kuma ya hukunta abu ba zai faru da kai ba in duk bayi sun haɗu sai sun yi bayan da suka iya daga haka za su ga kasu baka. to kaga wanda ya yarda da wannan yi imani da wannan waye wannan zai wanda zai faɗa mata gaba ya san ko ya faru da shi lokacin ne ko ba zai wuce lokacin kamar abin da ya faru da dan uwa malam muhammadu al'awwal al'albani allah ji kansu da rahama wanda suka gaga kashe shi gaga suka suna ga wanda sai mai su batar da shi da ba su taba shi ma a daidai nan gurin in ya zo a wannan rana a wannan awa a wannan mintin a wannan sakan din sai ya mutu tun kai da cewar a tuma wanda zai cuce ka tuma wanda za ku zo ba daɗi da shi lokaci ne da shi in yi sai ya tafi ko ba zai iya canza ka ba daga abin da Allah ya hukunta ba to ba ka samu matsala da mutum matsala ka za ta zo ma da sauki raɗaɗin ma da kake ji rai zai tafi to shi aka rasa duk ake ta faman cuce-cuce ba iyaka wanda ma yake na jarrabar maimakon ka samu ladan jarabar sai kuma ka sake faɗa matsala to sannan mala ya ci gaba da cewa wala khaliqun ma Allah babu wani mahalicci da ke iya halittar wani abu tare da Allah babu shi kowa yasa Allah subhanahu wata'ala ce kulillahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahidul qahhar ka ce Allah ne mahalicin kowane abu kuma shine ɗaya tal da ba irinsa wanda ya rinjaye kowa ya kuma faɗa cikin suratul ahqaf game da abin da ya shafi cewar babu wanda yake halitta in ba shi ba qul ara'aytum ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Allah ya ce yi min bayani me za ka ce game da abin da kuke kira ku arna ba Allah ba game da wani wanda kuke bautawa ba Allah ba haruni ma za halakku min al ku nuna min abin da suka halitta a ƙasa <clears throat> babu ko ku suna da wani abu da suka yi tarayya da ubangiji a halittar sama ku ce wannan saman ita ce ta Allah amma sama ta kaza ta wane ce ku nuna mu har masu tutte sun hau sama sun tafi duniyar wata wani yana da fegi kaza a can wani yana da fegi kaza duk su kara mu suke me suka samar a can haka ake tafi ba a tsorace da kayan danne danne nan bashi zai kare ko ba zai kare ba za a je inda ba za ka iya shaka ba ko ko za ka iya shaka to na zaka ce ga wani abu naka ko kai wani abu iya wanda idin ma a a gano wani abun ya gagara bari ha a ce ga wani naka to wannan ka sa a ranka cewa ba wani mai iya halitta in ba Allah duk a ƙar cewa an haɗa manin wane da na wane an samar da ɗan a samar da gangan jiki a faɗi ranar sa busa masa rai mu zo mu gani inda wanda zai busa ko me yasa ba ku na ku maniyin ba sai kun ɗauko na wanda Allah yi ko ashe ba ku kai ba ke an gane ko to da kai kafintanci ko kanakanci karban ake so ka yi ko katakon ake so ka saba a shi ne halitta tuma da ya ci gaba da cewa wata kabiru alal jana'is yana daga cikin sunna da manzo ya tafi ban mu akai yin kabbar bari a lokacin sallar gawa arba'un kabbara hudu ake wannan shine mashuhuri kuma abinda malamai suka haɗu akai ba dan ba wani ba kamar da a ƙarshe za mu ga ƙasa malam ya sauka bayani wa huwa qawlu malik bin anas wannan maganar yin kabbara hudu a lokacin sallar gawa shine abin da imam malik ya faɗa ya tafi a kai wa sufyanu thauri sufyanu thauri shi ma a kansa ya tafi wal hasan ibn salih hasan dan salih shi ma abin da yake kai wa ahmad ibn hanbal kuma shine faɗar imam ahmad dan hanbal wal fuqaha da sauran malaman fiqhu wa haka za kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma kansa manzon Allah kira da aminci Allah sabbata a gare shi wanda da shi suke koyi haka ya faɗa a yi kabbara hudu kamar yadda ya aikata a aikace a lokacin sallar sa ta gawa ga sahabinsa wato ainihin ko ka ce tabi'insa na jashi sarkin habasha ko? saboda haka wannan shine abin da yake mashuhuri wanda aka haɗa kai amma za mu ga malam mai ta'aliki akan wannan wato anin littafi ya sauka ƙasa ko sai yake cewa ƙalal imamul albani rahimahullah jagoran al'ummar musulmi malam albani allah ji da rahama ya ce fi kitabi a jana'iz a littafinsu da ke dauke da bayani akan hukunce-hukuncen gawa a shafi na 111 yace ce wayu kabiru alaiha arba'a limami da zai sallaci sallar gawa ina yin kabbara akan gawa ne kabbara hudu au hamsan ko i kabbara biyar ila tis'i takbiratin hatta a kai ga wato ainihin kabbara tara kullu zalika thabat dukkan waɗannan da hudun da biyar da taran sun tabbata alin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi fa ayyuha fa'ala duk wacce masallaci ya aikata a jiza'a hu ya isar masa ya yi daidai wal aula abin da ya bi a irin wannan nau'i na ibada mai bambance-bambance ko salo-salo a tanoi a rika wato ainihin caccanzawa in wata gawar an mata kabbara hudu to wata a mata biyar wata a mata fiye da haka to yin hakan shi zai sa ilimin hakan da yake akwai shi a cikin sunna ya zama tabbatacce cikin al'umma rashin yin shi ke kawo matsala a da ke ɗaya tak shi ake yi to ran da duk wani yayi ɗaya daga cikin wanda ba a yi sai kuma wato zance ya cika gari ai wani ya koma wani addini sallar gawa ma kabbara biyar iki da zaka in limami na ce kai ku hankali kawa ne zo kan gawa ku kabara biyar zai ko ta sai zama matsala mala ya ce fa ya fa'alu hadha taratan wa hadha taratan wani lokacin ya wannan wani lokacin ya wannan kama huwa sha'anu fi amthalihi kamar yadda haka sha'anin yake a sauran ibadu masu kwama da wannan mithlu adiyatul istifta kamar addu'o'in bude karatun sallah ana da su da yawa wata ranka yi wannan wata ranka yi wannan wasu yagin tashahud da sigogin tahiya da ake ita ma ba siga ɗaya ba ce to kai wannan wata wata ran kai wannan wasu salawatil ibrahimiya da salatin ibrahimiya da ake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wala ala ibrahim shi ma yana da sigogi daban-daban to wata ranka yi wannan wata ranka yi wannan wala hawi hada makamanta irin wannan ibadun in wajen kabbara harama ne ana yin kabbara harama tare da daga hannu a sai an fara yin kabbara sannan daga hannu a sai an daga hannun an sauke sannan yi kabbara to kowanne ka rika yi wata ranka yi wannan wata ranka yi wannan wata ranka yi wannan sai zama ilmantar da wanda bai sani ba wanda ya sani kuma an tabbatar masa da abin da ya sani tura ka ba za a rika samun sabani tsakanin al'ummar musulmi abin da ba na sabani ba yace wa in kana labudda min iltizami nau'in wahid in ya zama ba makawa kuma mutum shi so yake rukunkume wani salo guda daya min ha daga cikin waɗannan salo salo fa huwa arba to ya rike mai hudun in shi su ya makale wa daya to ya dau mai hudun mafi karancin li'anna al-ahadith fiha akthar domin hadisan sun fi yawa akan hudu to sai mu dauki wannan yawan rinja yadda abin da fi ne in sai an rike guda daya waɗancan ko mu dauke su a sun halatta ana in baka ba baka laifi to irin wannan idan Allah ya sa mutum yana malami da ɗalibi a sa ya sanar da su idan a al'umma za a yi irin wannan ibada to in ta kama za ka gwada wata rana ka nutsu da cewar waɗanda za ka yi wa sallar gawa a kan mamacinsu sun nutsu da ka san me kake sun ba da gaskiya sun aminta da kai sun san ba da kake abubuwan ka jama'a da za ka jagoranta in so samu ne kafin ka jagoranta yan uwa musulmi assalamu alaikum ya tabbata a hadisi da aka karɓo daga wani Ruwayarwa ne. kamar da yake cikin littafi kaza cikin malaman hadisi manzan Allah ya yi kabbarar sallah guda kaza akan mamaci wani don abin ya zama mana karatu daga lokaci zuwa lokaci a gwadawa kada rashin sanin wannan isa wata in an ga wani ya zo wa addinin musulunci da wani abu sabu yau za mu yi haka akan sallar gawan mu wannan da in an ji nazarce da kabbara kada wani ce zai min subhanallahi ina sane ha za mu ɗaba ko wannan sunan ko ya sallai sai a yi in aka yi shi karatun ya shiga al'umma kuma dama ana zama ana karatu to amma in ba haka ba ka kuskura kai wannan to ka tarwatsa jama'a maimakon gyara sai zama barna sai ka zo za ka sallar gawa a cewa kada ku sawa ne ko da ku kafi su sanin yadda za a ibada kuma sai zo ana magana cewar ai wani ku ta katsantsan da shi abinda ake karuwa da shi ma a kanka ko daga gare ka na maganar aƙida mai kyau kudiri kyakkyawa barin shirka rike imani kaza kaza sai a ce kada ku ta katsantsan da shi akwai dai daɗin baki sai kuma koma ana maganar to saboda haka duk abin da mutum zai sai ya duba maslaha da kuma mafita a ilmantar kafin aiwatarwa kada kwatsamsa da kana aikin lokacin za ka yi bayanin kuma kama kara wasu riga sun tafi da abin da suka tafi da shi to Allah ya samu dace daga sai mu tsaya abin da muka da Allah ba mu lada da aka samu kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yi malakun sa baya hmm. cikin dawowar annabi isa alayhi salam da kuma zai abubuwan zai salla a bayan musulmai zai mutu abin ne shi to a makaranta na da tuka yana cikin comparative class da ake koyar da yana da a tunkara arna da koya mana bible haka haka bible to malamin da yake mana sai ya zo magana kan wannan gaba cewa akwai wasu arna suna ce sai topic din discussion rana shine jesus ma'ana ta yi shi ba amma salabu amma kutilu wa ma salabu ma a ma salabu jesus is not crucified kaza kaza to sai nake ce masa malam sai na ce haka ne sai ce sai nake ce masa ai da akwai karatu ya tabbata cewa a nan da ba zai dan akwai wata shubuha da arna suke jefa a can makarantar ma muna da arnan da suke kokarin kafirtar da musulmai ta hanyar cewa Allah subhanahu ta'ala. ya faɗa a ƙur'ani annabi isa ce mata ma tawaffaita ni kunta antar raqiba alaihim da inda ya zazzo dai na cewa annabi isa ya yi fati to sai suke cewa ai kun gama ya ma mutu kaza sai nake cewa ya tabbata a littafi annabi isa in ya dawo zai zai mutu aure kuma zai mutu abin da shi zai yi sallah zai abin da a musulman ta musulman to abin mamaki sai zama da shi lakcaran namu da ɗaliban kaf ba ya san take sai wasu suka yi inkarin waye waye kaza kaza sai na ce to zan kawo musu littafi su buɗe a karanta wajen sannan mu je mu samu ƙarin bayani a wajen malamai hmm. to sai na ce ni ma kuma insha Allah ta'ala in na zo Kano zan tambaye ka insha Allah eh. dan ƙara gamsuwa yauwa a bani reference haka ne zan je in sanar da su eh wannan mai sauki ne zai dan muka tashi sai in ɗaɗɗako maka akwai wani littafi fakar ja a alamun mun tashin alƙiyama sun zo ga irin wannan da kuma wasu sama cikin bayanan malamai da bayanin ita karkashin dama da kun koma ma karkashin ayoyin da suka magana a kan mutuwar annabi isa ko kuma ɗauke shi da na hula alamun lissa'ati Eh, akwai la ilmin lissati akwai kuma la alamun lissati fala tamtarun na biya yawwa sau da ka la ilmin lissati to masha Allah bangaren ilimi la alamun lissati alama daga cikin alamun tashin alkiyama zuwansa to a ƙarƙashin wannan irin su ibnu kathir da makamantansu an zaga hadisan da aka kawo da kuma falon mata wafaita ne ɗin me ake nufi da wafat yana zuwa da ma'ana kaza yana zuwa da ma'ana kaza kuma dawowar tasa da mutuwar tasa magana ce ruhu ladhi yatawaffakum mm. bil laili mm. wa ya ma jarahatun bin nan da kuma wanda muke magana cewar Allah ya tawaffal Allah ya hina mauta wallati lam tamut fi manamiha mm. bacci kanin mutuwa eh. to irin wannan to du a karkashi ina suna ma lokacin da aka rikicin shin annabi isa zai dawo a kan littafin da gumbiye malam muhammad sani umar ya yi kaset lokacin mai bai tafi madina bai na sakandare da ni da shi da muna yan sakandare an zo aya sai karanto ma aya sai i bayani ba haka dai muka amma yanzu bana ce ina kasa din ba ban da shi shi ma ban yi ko ina da shi to irin wannan aka koma masa duk akwai an tattaro duk ayoyi da hadisin da suka bayani akai da aka bayani akai amma insha Allah da kuma da kafa yanzu muka tashi wasu ɗin ma da littafin su dai ya nuna dai ba a kashe shi ba kuma ba eh su ma akwai akwai ɓarai akwai yana ya fara kokarin kafirta da ɗalibai sai ya zo ya rinka samu su shawa da annabi isan kaza tabi'una ma ta shaba haminu kawai sun yi ya su suke bin ma ta shaba sun kiristoci ana kokarin ma kore shi da makaranta inda yi jinsi Allah hukunta mana alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu